jama'a assalamu alaikum barkamu da yau kuma barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dandalin fasahar fina-finai daga nan sashen hausa na radio france international tare da ni hawa kabir Haromi Waka ya yi tashi a baya daga jiharsa ta Katsina zuwa jihohin da ke makwabtaka da su. Haka zalika a jihar Kaduna ma. na nan yana ci gaba da tashi musamman ma wajen gabatar da waƙoƙin gargajiya yana kuma da kyakkyawan alaƙa da masana'antar fim ta Kannywood. kamar yadda ya nuna sukan haɗu a wajen biki ko suna har ma da wajen gabatar da fina-finai idan labari ya kira shi a wani bangaren kuma akwai hira da wani jarumin mawaƙi da ya rera wa najeriya waƙa don girmamawa da mutunta ƙasarsa da ma 'yan ƙasar baki ɗaya kamar yadda za ku ji har ila yau akwai hira da jarumin mawaƙi mai bibbiyu wanda ya tsokaci a kan yadda ake samun kwamacalan al'adu a cikin yawancin fina-finan Kannywood sai kuma hira da jaruma mai tashi wato Rahama MK ta cikin shirin kwana 90. Amma kafin nan ga ɗan mutan Neja tare da dalilansa da abin da ya ja ra'ayinsa ya fara waka. To da farko dai sunana Shehu Adamu jau daga jihar Neja. Abin da ya ji hankali na fara waka gaskiya ba zan taɓa mantawa ba lokacin da nake yaro neman aboci sauraron waƙoƙi ne sosai. Domin muna da shago a nan ƙofar gidanmu, to a ko yaushe muna kan kunna rediyo. Saboda haka, a tun a lokacin nake yawan sauraron waƙoƙi. Duk wasu waƙoƙi da aka yi na fina-finai a can baya, irin shekaru nawa da suka wuce da irin su Sangaya, su Wasila, su Dawaye, su mene, to duk a lokacin duk zaka ga na iya haddace su saboda yawan sauraron su. So kuma abin da ya ƙara ƙarfafa mini gwiwa wajen yin waƙa shine ba zan taɓa mantawa ba a makarantar sakandare akwai mu na Hausa wanda ke koya mana yadda ake rubuta waƙa. To gaskiya ina kan matsu malamin nan ya shigo domin yana koya mana abin da nike so ne, nake ra'ayi a raina. So idan yana koya mana yadda ake rubuta waƙa gaskiya ina jin daɗi wani lokaci ban ma so ya gama ya wuce so tun a wannan lokacin na ɗauki abun a raina na sa a raina kuma daga nan na zo ina fara kwatantawa idan na dawo makaranta na dawo gida zan zauna in rubuta sin ajiye in ɗan eh, in dai ƙirƙiri waƙa haka in ƙirƙire ta kawai sai in rubuta in ajiye ba wai don a rera ba kawai dai in ajiye to daga nan dai abin da ya fara dai har zuwa wannan lokaci da ake ciki to me ja ra'ayinka kai wakan najeriya abin da kuma ya ji hankali na na yi wannan waka na najeriya na rubuta ta na kirkire ta shine na duba na gani ne yawanci 'yan kasar tamu a wannan lokaci da muke ciki yawanci zaka ga mutane ba su da wata kyakkyawar fata a kan kasar tamu kowa dai za ka ga abu mara kyau yake faɗi kan kasar yawa to shine na ce to ya kamata dai in yi wani abu wanda zai ji hankalin mutane su fahimci cewa Najeriya fa ƙasar mu ce ta gado duk wata ƙasa da za mu je mu riski mu riski kanmu a can ba mu dai da inda ya fi mana Najeriya yawa nan ne za mu je duk inda muke so mu yi abin da muke so kuma ba tare da wata matsala ba matukar dai ba za mu taka dokar ƙasa ba to shi yasa na zauna na kirkiri waƙa na rubuta ta kuma gashi cikin ikon allah ta kammala har ta fita duniya ta ji ta to yanzu haka wa'inka za su kai guda nawa game da yawan waƙoƙin kuma da na yi gaskiya zan iya cewa duk da daɗi ina rubuta waƙa kuma ina rerawa domin dai na fara shiga studio ne na rera waƙa da bakina a garin zaria lokacin na makaranta a abu kenan to a nan zaria na fara shiga studio na rera waƙa a shekara ta goma. so yanzu a misalance ma dai na kai shekara goma sha kamar ɗaya kenan ina rera waka to amma wakokin da na yi ba za su wuce goma ba saboda ban cika yi ba gaskiya sai shekara biyu uku ma ban yi waka ba kawai dai sai ta ɗauro dai kawai to yanzu me fatar ka akan waƙoƙinka da ka rera fata na kuma game da wannan waka ta najeriya da ma sauran waƙoƙin da na yi musamman ma dai wannan waka ta najeriya shine ta ɗaukaka ta shiga duniya gaba ɗaya duniya ba wai najeriya kaɗai ba duniya gaba ɗaya a jita kuma ina so idan al'umma sun ji waƙan to don allah su taimaka su yi amfani da saƙon da ke a cikin waƙa domin wannan shine muhimmin abun yawa su yi amfani da saƙon domin shine ma dalilin yin waƙan ba wai a saurara kawai a ji a wuce ba a ɗauki darasin da ke cikin waƙa bar mu leƙa masana'antar ku ta nufiwood ya zaka kwatanta haɗin kai a wannan masana'anta batun haɗin kanmu na masana'antar fim da kuma waƙoƙi na jihar Mutaneja shine to zan yi amfani da wannan dama wajen kira ga 'yan masana'antar fina-finai na jihar Mutaneja da ma da mawaƙoƙi shine ya kamata dai mu zamo masu haɗa kai bai kamata a ce muna tafiya a ware ba yawa kowa yana ta kansa ya kamata kamar yadda sauran wurare suke haɗa kai su tafi tare a tafi uwa ɗaya uba ɗaya wato ya kamata mu ma a ce mun samu wannan haɗin kan gaskiya domin hakan zai sa mu samu daman samun ci gaba domin shi ci gaba yakan samu ne idan akwai haɗin kai idan kuma babu haɗin kai gaskiya to za a samu matsala. To daga ƙarshe me saƙonka ga masoya? Saƙona ga masu sauraro da kuma masoya shine ina musu fatan alkhairi kuma don Allah su taimaka su yi amfani da darasin da suka ji a cikin wannan waka wannan shine saƙona gare su na gode Nigeria, Nigeria, Nigeria babbar ƙasa ku zo ni kishin ƙasar mu Nigeria salam salam sallama nake gare ku al'ummar ƙasa ta Najeriya musulmai kin rasta mu haɗa kai mu daina nuna wariya mu kalli kanmu yan uwan jini don mu samu ci gaban ƙasar mu ai Najeriya da kai da ke da ku da ni sai mu dan tsaya mu waiwaya shinya akai aka samu sunan ƙasar mu ai Najeriya tabbas an wahalta an jigata kafin samun yancin kasar mu ai Najeriya don haka kar mu yi wasa a kasara ta yan uwa fa kunjiya mu samu auni mu auna kaf a dukkanin kasashe na duniya gare mu wai akwai kasar da shintazarci ai Najeriya babu babu kai wallahi mu da Najeriya muke ta yin tuciya Najeriya Najeriya Najeriya To madalla kamar yadda kuka ji a gabatarwa wannan shiri ya yi kicibis da haro mai waka ga kuma yadda hiranmu ta kasance da shi inda ya fara da gabatar da kansa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Sunana Haruna amma mutane da yawa sun fi saniya da haro kuma ni sana'a na waka ne. Ina yin waka biki, ina yin waka soyayya, kuma ina yin waka sarakuna ba wanda ba na yi gaskiya. Duk wanda ya sani ya sani da ta gargajiya da ganguna nake yi. ni dai ina yin a studio kuma ina yin a wurin biki a shekarun baya haru ya yi tashi sai kuma kawai muka ji ka shuru ko me yake faruwa sana'ar tamu sai a hankali tunda da yan rikice-rikicin nan suka zo kawai sai ma na koma gida na kama noma kawai na manta da wasu abubuwa waƙoƙinka na da ne suke ci gaba da tashe ko ko har yanzu kana wasu sababbi suke yanzu ma nake tashin waka saboda akwai waƙoƙin da nake yi sababbi duk ma irin na dama na manta da su sai sababbi nake yanzu za ka iya tuna yaushe ka fara waka tun ina kamar shekara bakwai ko takwas ni na tashi kawai saboda ni mai ra'ayin waka ne tun da na tashi gaskiya in ne wani fannin na gaji mama na amma ba waka suke ba kiɗa dai suke amma ni tun daga nan kawai na ra'ayi na ina son shi na zo zare na yi karatu kamar dai zan bari dai kuma dai ana kuma dai je kawai ta ɗore ina tinta gaskiya ban taɓa ban wani mai waka ba duniya to ya batun iyali haro yanzu dai mata na ɗaya amma har mata uku na yi gaskiya yanzu yara na takwas masu rai to ko akwai yaran da ka koya waka da za a iya cewa yan yaran haro ne akwai rabiu akwai wani allah ji kanshi bala waziri akwai sani akwai dan matsaro ga sanan dai za su kai wajen guda hudu ko biyar kai dan asalin wani gari ne ainihin haro dan katsina ne dimi local government a cikin waƙoƙin da kai a baya zuwa yau wacce ce tafi karbuwa yanzu dai gaskiya yanzu wannan lokacin mutane wanda na ga suna da ra'ayi dai daga waka gilli sai waka duniya budurwa su ne da mutane suna da ra'ayi ta ni a rena gaskiya na fi son waka jalla ka kama ma idan aka ce ka rera mana kaɗan daga cikin waka ka wacce za ka rera ce jalla ka kama man ka tayawa mutum da sana'a ta yi komi ga da Allah ne ba abin da ba daga Allah ba idan ka samu Allah ne in ka rasa daga Allah ne shi ke kashe ni shi zai raya ni to ita ɗaya waƙar fa to shi kenan ya zai ni sarkin mai Allah ubangiji na roƙa ga sabuwar waka nan wadda gillu ta kauna asali wakan nan haro ina gida na zaune sai na ga babban sako binin kaduna an yi kirana ranar bikin amarya mare kabala kwastin can ne wasa a gidan sarkin kabala babu abin da ban samu ba na samu kuɗin wakan nan kuɗin wakan nan kamar su kashe ni kamar dubu ɗari da tamanin na taho cikin motata haruna har da kabata sai wata yarinya ta ishe ni sai ta ce tana son haro ni kuma irin kwaɗai na maroki ni ma na ce ina son gilto binnan kaduna an yi kirana ranar bikin amarya mare kabala kwasi canai waza a gidan sarkin kabala babu abin da ban samu wa ina samu kudin wakan nan kudin wakan nan kamar su gashi ne. kamar dubu ɗari da tamanin ina zo cikin motar haruna har da kaba da sai wata yarinya ta yi shiri in sai ta ce tana san haro ni kuma irin kwaɗai na maroki ni ma na ce ina sayin gilli abin da gelen ta fara faɗa mana in ba ta naira ɗari biyu kyauta mai dubu ɗari da tamanin ɗari biyu menene su na ɗau ɗari biyu na baiwa gilli sannan gelen ta ƙaran faɗa man ita ta ga kuɗin waƙara tana faɗa wanke ni sai ta ce mana aure zami haro mai waƙa ni ya wannan yana damuwa sai na yi tambaya gungili to tun da aure zami ga gobe sallah za a yi na gaba ke da kayan sawa wani kaya ake yin yayi to abin da ya ja hankali na gaskiya ko ta mata ce na suwan aure ta a wannan time din to ita kuma dai ta dan cuce na haka sai daga baya ta ce ba za ta yi auren ba to sai na zo na gaya mata zan maki waka amma gilli zan ce maki in kin tona ma kanki asiri to in baki tona ma kanki ba kenan to da kawai na zo na buga wannan waka gaskiya waƙoƙina ba zan yi ga iyakarsu ba a cikin wannan sana'a taka ta waka na san ba za a rasa kalubale ba eh akwai abubuwan da ya taɓa faruwa wanda ba zan taɓa manta da shi ba saura akwai wani sha'ani da na taɓa zuwa zaria wanda aka yi rigima akan wakan aka fafasa mutane kayayyaki mu ma kana duk aka faffasa su to wannan abu ne wanda ba zan taɓa manta da shi ba a rayuwa to me zaka iya gaya mana game da farin cikin da ka taɓa fuskanta a game da sana'arka gaskiya ni waka ba abin da zan ce na gode don ni tsakani ga Allah ba abin da ban samu wata hanyar waka gaskiya na gode ko zina bata alhamdulillah ina da tudun da zan dafa abin da zan ce masu rana ubangiji allah ya sada mu da alheri kuma su da suke kaunata ni ma ina kaunar su ubangiji allah ya taimaka mana baki daya to madalla har ila yau dai cikin shirin namu na dandalin fasahar fina-finai jarumi mai bibbiyu kuma mawaki ya yi karin haske akan yadda ake cakuɗa al'adu iri daban-daban a fina-finan kannywood a cewarsa saboda kabilu sun yawa ne a masana'antar kamar yadda za ku ji al'ada kowa da irin tasa kasancewar za ki ga yarurruka daban-daban sun riga sun bilmiya a cikin hausa wanda kuma in suka tashi da hausa suke tutiya za ki kowa yana cewa shi bahaushe ne su bahaushe ne bayan kuma yana da wani sana daban wanda boyayyen yare ne wani ma wani kuma yaren ya riga ya bayyana an san shi amma saboda kasancewar hausa ta haɗe yarurruka to sai ki ga kowa da irin halinsa da tafi asali yake zuwa cikin industry ni a gani na wani al'amarin zai zama akwai lauje cikin naɗi ba lalle ne ya yiwu ba wannan shi ne magana ta gaskiya ba za ka ga ana yin fim misali ko mata ta kashe miji ko miji ya kashe matarsa ina ga hakan zai zama an mutunta al'ada to ni dai a ra'ayina hakan yana da kyau ina da dalili domin kwa mantawa akwai wani lokaci wanda a wani fim da aka yi mai suna ɗakin amarya a wannan lokacin fim nan da ya fita yana gane yan tashansa akwai ire-iren wannan abin da ya fara fim ya fara a zahiri a nan unguwar rimi a wani gida to kaga ashe fim wani bango ne wanda idan ana yin al'amari na faɗakarwa ana ɗaukan faɗakarwa in ma sharri ɗin ko kuma ma in ma alkhairi ga da abin da ya danganci haka ya kamata kwace an samu kiyayewa to madalla jaruma rahama mk matar tsohon gwamna wato bawa mai kada a cikin shirin nan na kwana 90 ta yi karin haske game da ciye-ciyen da take yi a cikin wannan shiri bisa yawan tambayoyin da take samu a kan shi inda take cewa ta gaskiya dai asali ban da ci amma ciye-ciye ina da ciye-ciye kwaɗayi <laughs> eh, ba na iya zama in ci tun asali na ba na iya zama in ci abinci kala ɗayan koshi. Hmm. ko an ce yau gidanmu sakwara aka yi sai in ga zauna in cika ciki na gaba ɗaya da sakwara ai ka a zo a kawo wani abun da ya fi shi daɗi eh. kuma na riga na ƙoshi to sai ba na yarda da wannan sai dai in ci ɗan kaɗan hmm. an jima in samu wani abu in ci in ci haka hmm. to ko da mamanmu ta ga wannan fim ɗin ma hajjana ta ce kai wannan amma labarin halin ki kika ba su suka yi wannan fiɗan ko <laughs> na ce mata a'a ta ce to ai na ga ciye da kike yi ne suka zaki eh, to a kwana casa'in dai sun sa ni na yi overfeeding kaina hmm. ba yanda na saba cin abinci ba in ci wannan kaɗan ci wannan kaɗan amma su za su ci sai na ci da yawa hmm. suna buƙatar sai na ci da yawa haka dai na dan sa kai na dole na ci mm, to amma kuma akwai wani abin da na lura lokacin da aka fara fim din baki kai kiban yanzu ba muna iya cewa ciye-ciye da kika dinga yi ne kalori suka karu wallahi yana ciki yana ɗaya daga ciki wallahi yana ɗaya daga ciki saboda sun aje ni wajen kusan kwana goma ana sa ni wannan ciye-ciyen mm, dan kawai ki ƙara kiba dan kawai ƙara kiba ana sa ni ciye-ciye da ina dan dan shan slimming tea dina to sai suka hana ni akwai wani slim da nake amfani da shi sai suka ce ai in dakatar da shi sai sun gama aikin su tukunna to haka na dakatar da shi ciye-ciyen da na ringa yi dinnan shi a director Salisu T Balarabi shi ya su suna bukatar in kara ciye-ciye ne ma sai na ce to irin ma da tsokana na ce a ah, turan kai daɗe kuma in ba ni da shi fa ya ce ah, ga kuɗi na mun baki ai ki je kawai ki ta ci ki ta ci ah. sai miki sai kin kai 120 ko 140 eh. na ce 140 ya ce eh, su suna bukatan a asalin labarin ma suna son 180 kg ne so ban kai ni kuma lokacin ina 97 mm. so sai da na kai almost 120 kg kafin aka fara aiki ikon Allah wallahi to irin wannan dama kamar yadda na sha hira da jarumai na nan da na kudu hmm. akwai wani dan yarbawa da yake fim a nan kuma yana yi a kudu sai yake ce mu a irin wannan akan signing contract ne akan cewa inda kuna so in kara kiba ko in rame ko in aske hmm. gashi ko in aske gemu sai an ba da wani abu ko kima kin bi wannan tsarin Mm, to alhamdulillah gaskiya na ce miki kamar yadda na faɗa mun gama komai da arewa duk abin da na nema gaskiya suna kokarin yi komai da ne musu magana na ce to idan na gama kiban kuma in zan rami ya za a yi suka ce su kansu za su kawo min magungunan da zan amfani da su ah, ashe za ki samu <laughs> to ba damuwa sai na ce to shi kenan so su suka yi kokari suka gina ni eh. na yi kiban kuma yanzu a rajejeniyanmu mu idan na gama aiki za su producing magungunan da zan masu rufe ki a daki su hana ki abinci ki rami <laughs> yadda suka rufe ki kika kima. na zai yi ba ai gara su bani abubuwan dai da zan dan sha rami din to idan muka yi kwatanci da fina-fina da kika yi a baya su ma din dai gaskiya alhamdulillah ga kuma wannan uwa uba shin ya zaki kwatanta soyayya ki da wayannan fina-finai eh to gaskiya kwana casa'in ya taka rawar gani a rayuwata amma kana duba inda ka fara wa'ancan din maybe su suka gogar da ni mm. suka kai ni matsayin da kwana casa'in din za ta iya ganina eh, ina alfahari da duka fina-finan da na yi daga na kaniwood din zuwa shi series din zuwa english film din kowanne ina son su ina alfahari da su Tuma dalla jama'a da fatan kun ji daɗin kasancewa da mu a shirinmu na yau kuma a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu da sashen Hausa na Radio France International ni Hauwa Kabir da na shirya na kuma gabatar ke muku fatan alheri.